بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى ودل تيغا ويسلنا النبي مخاجن محمد صلى الله عليه وسلم كندنجي يبالي أدني سيني كي بيغ دنجي ود حلقاني يغوني دبري كودو نانشفي سنقصون كما كتابي بي وشيخ دبري أجني مجالس شهر رمضان wor folmanude ɓeɗe kenga allah gana kiiti woy continue ɗo kuttumbatte allah gana fuɓe nowondi kati kenga rini darso fana ɓe go maha lenki kenniya wono haqqilun toxe fini ɓeyni ogan qawo haqqilun loni kamma igatini danga tambihat qabla ramadan kuɗo kat sume ngarini sunkaso ganayi kat sunkaso ngarini hadamaren ɓe fini yegonino annan qawo nan aqqilen toxi kamma kati sume angaronanoxonga oga xaso keɓe a gani saban legere inata da wurin wurane na kun goni kenya bitilamanu an hodo sun na nakhanga idan maren me kun bitilamanu be a godo sun kason ya meya hadamar mencu a kilun ton hadamar mencu kilun sun kason kamma sarencu asu ñahalini ke xaso be ga tanginoy kundu wacca kudo inallanoxo allahu azza wa jalla ganna koyoyi idan kembire keta su gaye filamanu nonga igo boñal lakin wor folomawna sugandi annan xaw na ŋaqilen toxo kunga kat sunqasongarini a fana ñani suume mana tambobe gan kamma gelli yerun cunqasonga mu suumi allar lojururan kamma sunqaso ke kara xasuku kebi su dangi walla tammuncu dangi tamudo baane o faga tamudo banandin noxoña idan sunqason payiridi bitilamanu kuɓe toxo fer nan na xanen citi tambo kebe ga sumi an anna buga du kamma ayan busanda garono sunka son bawri bawdi anger su tambo sun kaso son noxonga a lo juru ña sharia nger danin dandanga idan ken dangi falle keta allahu azza wa jalla dambirandi xadi ma ke ga sikki anna dur xoto nan na xanen citi anna kaso ke anna tambuni ku anni sumi sumi ki kamma xadi tambihi yogoyinonga fi yogoyino ogo kilun xilla kamma ayani sorongar simma nanti ke kaso a suminiya go tayago soroyogodi do tirindi nanti wo sabanin ka sumeni kammoxo saban legere ka sumeni kammoxo wodi ñi wakati yogo xadi woga daga karani bange wodi ñi soroncu ser gebe gebe gebe surtout ya xarunga inati kuncumina sabanen cumunga wodi kenga aɗo siri lakin woga kebe kongandanga nanti sumen tono a duran xerxerentengeni ke xaso noxonga gantanya na tambonin tuga falle wala serebe sumi be gam mahanna sumi angana ibaraje an anna sumi basu suntei anna koto muru khaso ken khonga anni sumi anna tunanti asabati bukhari do muslim gar hadise be filla igar woto aisha maha nanti farenga kisedo nema ga maha amanyi aga ni siringa khaso su mana ga khaso be biti gebe gebe gebe na no khonga gantanya ke khaso bani afalle falle aya geni sabani ma aisha gatini farenñi ke susu sumini a ne mana wureni anyi fo gibi gibi gibi a sumini añi biti lamano kwan ga ganti sumini xa mu xaso su suminga amadama kiñandini sun sunqason bane a falle farenñi salallahu alaihi wa sallam agatini khudu min alamali ma tutiqun golle kharfu fu gollero du kamma golle ba xaraga danga fu fuɓe allah ganta danga annadaga kello du kamma kenan nan tampindiniya mathalan nati manke na shabani ke su sumiya an karanta danga an yata na sumi na do sun a kufume awalan ando fo da bari farin ma da bari bawor farin ma su sumi hadisa ke begere nan de farin a su sumiya hadisu na niri na bangani nan tanyi sumini a ganta ya folmani aure ya ke ge tanya sumini aure mana antin hwaga su a sumini dubani idan kembre golle be Allah ga kengututa golle lamane bit lamanu anni sumi maxa simma nanti koto xerxerento ñannonga ke xa sonoxoange sumini ke masebeti fo muruta anna sumi angana kat bit bane sumini angana kat bito fili sumini angana kat tammudanga basu wo basuntey idan farenga sallallahu alaihi wasallama anyi ga sumini ke xaso nga aga fo gebe gebe gebe sumini anta xa amadama kiñandini abadan amadama xaso ke sukiyanar sun xaso mbane a sumi hadise ke sebetinte yal bukhari do muslim naxa ibn abbas xa hadise nga ar koyoyan nandi faremmudamo haso su sumini na timmandi gantanya sumi haso ke bane a falle idan sumini suminiya ke haso kunu manga togoti ma serengeti ketan nabi ke nga sumini a dubani anta haf anta futurini anta minni ketan nabi ken cumini a tan an anta minni idan kenyan cigi soroyogodi ger ko nan tan nabiri haso ke su sumiya ma su sumi et puis wona ko hadanga wona ko wona me ya nanti duran kotan tono nga duran cumin tono a xerxeren tegeni bawone wo soroku surtout wai yaxaruku gana fo in ta tahqiq ta wonti telle katta tuwanogi tirindin a hannen ker kemugu an xaw ñana kam moxo orina ta nan debere ta ti sabanen cumin nga sume duran tono a xerxeren tegeni allah ga bo kobe suminta ken cumi bit bade bito filli katti fube ga e, nowa andanga keyani farenga sallallahu alaihi wasallama agañi anyi sumini kunduwa kadhalika kem mukhani khadim maremme sun kaso ke bitilamanu kubere togodana khan annan na khanen chiti anna fernya kitu be liga sumen no khonga gella gada tuwana gada nga kharalle ma gada nga anna kitabe go utu kitabe be ga sefel sumen kamma anna sumen payda nim pay anna sume nafani be ni gay sume kitu be ni gay anni khara anni lagundi anni labandi hara gana yanga ma ko sere ken ken nga na to khan ken nyimme ma sun kasu ke gidan kilun na ta a ha kamma ayam puson na ngaro sume ke no kundun tan yi anani hakite suntono nga gartu gella gina yi haranga na fatanka tarinka na nanga na yago muru sere yago muru na a dakate su mi kaso kinye sun ta atokoda nga bitila manuwa khoyo ga kota kundu wacce a bitila manuwa ta koda na hanga idan kembere na dakate aha marembe sumi hakite ngo ken kammo ko ogana sumi on kedebe kammo kuri wakati futuri futiri wakatinga seren kaw manne deberni seren gena sumi annan kaw manne deberni anna dur khoto anna kunma anni muru tuwana maha ani nga wala kharangana misidu nga misidu yogoni kuni yogoni sorongononga iga conférence nin deberni iga kharangun deberni darsu ningi mahanonga iga sunka ki ten kongo allah ganti sere tirindini allah ganti kharanga anna daga taxo anna kunkunteringa wala na ni ngunyi. radio soro ngey soronga iga taxunu iga sumi xa nga igi aga kiten kongo nafani beni gaye kunkun kunkunterinka an duru duro namma sume ke noxon kundun tan ana ñanti kite su anta sutu idan kembre keta na xanen citi wona anna an anna golle taxundi dudanga nanta hande sunkason payirini sunkasonganari numul na keyade bari numulla sunkasonganari na xurane suwa xara nkeken de mbay moxo gomondinia Sun sun songanari nti xilla xellolo batran xibare suya nke sun de mpayi moxo gomodina sun ganari bala palasi taxi gebe gebe ke nta xade berni nto xinin kan noxo nto xinin xuben noxo nto xini misidun ña ni xurane ña xaranga nte le sere ni xarangundi fo yogoya dur xuto sun ka so kenu xonkundun tan angañi bireyene bireye kebe kat sunka songarini maxa wara xadima ka son xa galle angatinangarona noxonga la aranti gemme fannan a xoa gomondi kat sunka songarini anganam moxo gomondi añi meral ga anda an golle an golleɓe angan bari ɓere andaraga na gomondi na tarase de nke sunka ngari ne keyade an anna ci ti gel wacha fonne fonne fonne fonne ma sunka songanade andana domu amma ci keñen gebe ya masalan xuranen gebe ya yi mungudo xuranenga sunka songana inatiya yirginke sunka ngari nu xurane ke suwa xaranga bitu fono ku allah. ayi ma khayna kharanga mo hobe gallingi dag kha kumbiti funo gana dangi tan anni walla iran takhadanga ma manni kenya bawoni ima imo ho gomondi sunqa so keri yenkane nanti ke golle be gamulina debari i deberni idan maremme fini tanani no ngay gobo gobo gobo gobo nyani hadam tan duru duro wa sanjani nya fay ka garin khadi ona ken ka mesimmande nanti onono khanun khasiti ando sembe nallo sunqa so keno allah puntendam dam maharo sunqa so no iganati sunkaso te nke ke ngam sun sunkaso ke nke ga mo be wacca anan dangi katka ka da na war fonne sunkaso li dudu karamanga la anna khanen chiti ando sembe nallo sunkaso nga ando betiye khanu yen nallo sunkaso nohonga anganaro kembrian ke talla kat beti ku de ben inano wamma khangana ni ando betiye betiye sunkaso ngana tengini anga duwa khoton ni katte ya anga du furi ni katte sunkaso ngana ram furi te nyallo no katte idan kembire keta ke haso kundu sanjanen yani serengan kawo ni na khanen citi siringan kawunni ni do allah na hango mundi siringan kawunni ni ni isra isra imana isa ihadmar ma ko ke sirondi ni kilun cirondi ni gollun cirondi na baraje gebe gebe gebe gebe muru ke haso no khonga marame anan makhanto ko anan makhanto ko bawoni yerun ke wakatiya wodo ser gebe gebe gebe adoñi birene sun haso ke do dome wodi sun kaso ke sumi dome irgin kundu wodi bulu ikara ido tohoga birene idan kebre keta allah azza wa jalla gero ni regendey muso fe fewoger kini allah baraje fewoger kini allah afit walla go go nan nankoti yala allah azza wa jalla Fini ku ari terendi kunduwa agari kundu ya allah azza wa jalla gera anke mbirandi manga jofe kere khaya ha an khanan duroxoto an nanna citi ciiti anta tu sun kaso ke kiñandini anta tuma kaso ke gana dangi kundu wacha kaso tana ya ñini birene idan sanjane na gara ñita an ci citi kudo ando baraje ngeɓen nabogu a ganayi bakka ando likke ngeɓgeɓe geɓen nabogu likke keɓe ga telefona a fanga la har kota bawno ke kota gana dangi ke sume gana dangan kundu wacca hoy fare nger ko sunkaso ke ɓe dangi yeru aɗo yirgin nahanga ando kaso ke yeru ando suumi anda nahanen citi anda sigi anda mohongo mondi yirigin kalle ke khari kadhalika and ken deber kundunya ina khake angere gollu burusu deber allah azza wa jalla yampaniya allah yampaniya ganani angana lato bakka junubu khoronga angana lato bakka junubu khoro angana junubu khore deber idan mare me kiyam pusu hada mare men dangan nan na khanen citi wono na khanun citi wono mo khoggo di insha allah wona dur khoto wona tu nanti sanjanan ya faga tengino ya amma kam piride bawde allah ro nyamiriya nanti وسارعوا خرخانو خرمي خرخا خجو سابقوا خرخا خرمي ساما اذا ما تو ولا سرم ما كان شاما ما ورا بس كي الله نقول لي يعني ما يفري كات الله الله دالي خر خورو كاتيكي الله خد ما ميفري كاتيا ما خانيا سرونغنا يفري كات الله انكي نفليا لا مارمي ان khanen chiti اها sanjane mpai igati khoy sori ko gati dommi fay bara fay duro khotan nan na سومي chiti sumi انو akinye anno ammo khon angana yirono ando semben nallo kaso ke noxonga kudo anna kati allah batta moxoɓe gallinga danga inshallah kat kane wayrini kane wayrini kitabe keɓe yorogod joppa wona har fillo sikkowta xanoxonga woni cheikh be go woni dofondi woni lamanondi woni jofandi maro muga kekenga wada xay xempene yere wona allahu azza wa jalla ñaga aganna wo sirurondi sunkaso ke noxonga aganna koyoya jomdo xeeri sahaga sufuninga wara ga sikki sembe sembengaro oga sikki allah danga oga sumini allah danga ti allah aza jalla gero ñamere mo hobe allah ganna yampomaha allah ganna daga allah ganna o nga al ganna nyango di sudanga ni nema kubeni kara allah ganna nema jiɗimaha kubeni iga bireni allah ganna saharo nga allah ganna da duna dola hara ke ani wana allah nyaga allah ganna abarajen cofo susudanga wa sallallahu ala nabina muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا